ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu shakka na samu wayoyin mutane daban-daban suna mini tambayoyi game da abin da ya shafi ganin wata na shawwal na wannan shekarar hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara biyu. kuma da yawa su yi ta bugo mini waya duk da yake ban ɗauka ba ɗin saboda wasu uzurra amma na san da yadda Allah magana da ɗaya ce shi ne abin da ya shafi ganin wata so magana ɗaya dai ni ba ni Najeriya yanzu don haka ban iya wani hukunci ko kuma in ce wani abu game da abin da ya shafi ganin watan Najeriya sai dai magana guda wadda take tabbatacciya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su mu liru'yatihi waftiru liru'yatihi ku ɗauki azumi don ganin wata jinjirin wata sa'annan ku aji azumi don ganin jinjirin wata wata ba lissafin shi ake yi ba ganin shi ake yi wanda duk ya zo maka gabanin lokacin ganin wata ya ce maka za a ga wata ko ba za a gane shi ba ka ce miki makaryaci wannan labari ne kuro annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu wannan ba na san na yi ta karance karance har rubutu na akan wannan matsalar ina ma mutane bayani cewa ba a amfani da astronomical calculations lissafin astronomy ba a amfani da shi cikin abin da ya shafi harkar ganin wata malamai na musulunci sun yi ta maganganu a kai malamai na jiya da na yau sun yi maganganu masu yawa sun yi maganganu masu yawa cewa kwana ɗaya ko kwana biyu ko kwana uku ko kuma ran ran da ake dibin wata kamin lokaci wani bai isa fito ya ce za a gan shi ko ba za a gan shi ba in mun ɗauki littafin almaguni na ibn Kudama, za mu ga ibn Kudama ya faɗi haka za mu ga yana cikin sharhul mahazzabi na imamun nawawi nan za mu ga malamai riga sunan birjiksu shekul islam ibn taimiyya da makamantansu malamai tun daga su abubakar as akbar har zuwa 'yan autan magabatanmu ga baki ɗaya ba su yadda da lissafi ba wani zai buɗe baki ya ce maka ai jiya ba su iya lissafi ba saboda annabi ya ce inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsu to wannan suna yin hadisin mummunan fassara ne to yanzu da aka iya lissafin mutum nawa ne yake iya yin astronomical calculations ya zo ya gano watan sannan malamai sun tabbatar ko ajiya akwai waɗanda suna iya lissafin shi yasa ma annabi ce mu al'umman musulmi ba mu yi ba mu amfani da astronomical calculation na la tubo la hasub ba mu rubuta kalanda mu ce ga ko kwana nawa zai yi wata sannan wala hasubu sannan ba mu kididdige shi ba mu ko ɗaya ciki annabi ya riga ya karantar da mu haka mu ba mu yi mu musulmi krista su suke yi janwari sun san kwana nawa zai yi february sun san nawa yake yi march april may june july amma watanni musulunci ba wanda ya san ko kwana nawa ne zai yi 29 ne ko 30 sai allah don haka mutane su yi hankali harkan ilimin kimiyya tana da iyaka inda ake iya amfani da ita akwai limitation ba ko menene za ka ɗauko ka kawo cikin musulunci ka ce za ka yi aiki da shi ba don gobe wani sai ya kawo maka ma wani wata na'ura wadda za ta yi ma sallah a ce ai gaban zamani ne ga na'urar nan ta yi ma sallah tun da yanzu ga yanan ka lissafi da ake yi kace da shi za ka amfani ka gano wata duk da saudiya ba haka suke ba dibin wata suke yi duk da su saudiya din dibin wata suke yi wannan kalandar da suke ummul qura islamic kalanda ba kalanda ce da ke tabbatar da ga lokacin da za a ɗaukar azumi ko aji azumi ba kalanda ce wadda suke yi domin aikin ofis kuro amma harkar da ta shafi wata dibawa ake yi babban muftinsu ga baki ɗaya benibas ya tabbatar da haka ya yi fatawa cewa saudiya can farko sun yi amfani da kalandar amma daga baya suka yi yuton suka dawo suna amfani da dibin wata domin shine abin da sunna ta karantar duk abin da bai tsirar da jama'a da ta wuce ba jama'a al'umma ta farko ba to wallahi wa uwa musulmi mu san da cewa wannan abin ba zai taba kubutar da mu ba ko ba zai taba haifar mana alkhairi ba don haka ya zama wajibi gare mu mu ji tsoron Allah wannan lissafin mu ɗebe shi cikin addinin mu bai cikin addini mu dibi wata kamar yadda annabi ya ce a dibi wata wasu sun ce na jiya ba su iya calculation ba ba su iya lissafi shi yasa to nawa iyawa suka yi jiya sahabbai akwai waɗanda sun iya wannan lissafin sun koya ga hannun yahudawa waɗanda suke garin madina suna iya lissafin wata da komi amma ko ba allah maɗaukakin sarki bai yarda da haka ba don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su aje wannan lissafin da kuma wannan rubuce-rubucen da ake a gano wata nawa zai yi da sauransu su tsaya su dubi wata magana dai in an ga wata a aji azumi a yi sallah in ba a ga wata ba to al'umma a cika aji tsoro Allah a cika azumi talatin wannan ita ce magana mafi tabbatuwa ina roƙo Allah maɗaukakin sarki ya karɓi azuminmu ya karɓi sallolinmu ya karɓi ibadodinmu ya gafarta muna sa'an nan ya haɗa kan al'ummar musulmi mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wannan saɓani da muke fama da shi cikin komi mun raba masallatai mun raba majalisan karatu mun raba komi azumin ma da muke yi tare yanzu gashi ya zo yana son a rabu sallah ta taho ita ma kanta a rabu cikin komai zamantu ba a tafiya tare al'umma ɗaya to yan uwa musulmi mu ci gaba da addu'a ubangiji Allah ya muna maganin wannan musibar wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh